jama masu sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki. A yau shirin noma tushen arziki na jihar da magaram ƙasar jamhuriyar niger inda kwanan nan aka yi wani abun ba sabon ba. Wato kwanan nan aka nada hajiya aisha Joel sarauniyar noma ta jihar da magaram baki daya. Tamar Abari ta zamna da sabuwar sarauniyar nomar ta tattauna mana da ita kamar haka. Ganin cewa wannan abu dai ba kasafe ake ganin shi ba. Yawanci namiji aka hi sani a ce sarkin noma sarkin noma gashi kuma ke an maki sarauniyar noma ta jihar da magaran kamar menene yan uwanki mata za su yi jira da gari ko kuma wani sako ne za ki iya miƙa musu na ganin suma. sun zo an dama da su musamman ma da yawanci matan yawanci suna kokawa akan suna so a rika damawa da su wannan abin da musamman ma na mata abin da za ba su galgadi duk abin da kake ka tashi tukun Allah ya taya ka kakka ce ka zamna a'a ni ma ba a zamna ba ne aka bani ke na heda na tashi akwai wasu ma wadda na shi suna wasu maganganu ana cewa to mace ce aka ba to a lokacin nan kuma sai ya samu wani ya ba shi amsa ya ce eh mace ce ce kuma shekara nawa ta yi tana aikin noma kuma ya cancanta a bata mu ma muna goyon bayan a bata kenan to in ka biya wannan maganganuwa na maza kenan wani abu ma ba za ka yi ba tunda sai a ce bar a danne ka to amma da yake kana da gaskiya kana aikin ka tsakaninka da Allah ko wani ya bata ka wani ya gyara ka amma mata ku tashi ku tashi ku nemi na kanku duk in ka motsa wala Allah yana kama maka ba sai dole aikin noma ba a'a duk sana'a duk aiki aiki ne kowane iri in ba mugun aiki ba danyen aiki shine wannan ba aiki ba amma duk aikin da zaka nema da karhinka to har abada ba za ka taɓa tabiya ba kenan kamar yadda kika ce da maza suke sarkin noma yanzu aka dawo aka kai ga mata to mata babu abin da ba za su yi ba kenan duk inda ka nema babu abin da Allah ba zai baka ba na gode ya Allah na gode ya uwayena na gode ma jama'a wadda suka kama suka taru suka zo suka goya mini baya akan wani abin sarauta da sarki kanshi he godiya to kamar menene ya kai har aka miki ita wannan sarauta yanzu zan baki amsa ko cikakkarta ai aka ce ita duk inda gaskiya take tana huta ba sai ka je ka tallata kanka ba jama'a suna ganin abin da kake daga shekara 25 zuwa 30 aikin noma nake ubana ya sa ni kuma tun da na fara yin shi ban taɓa kyakkyautawa ba kun ga da yanzu na farko da mijina da 'ya'yana duka a turai suke kan talma ina kamnai gona na bar su na bar su kuma mishi na amince min kan tunda ya ga ina so na bar su na zo nan garinmu inda aka aihen inda aka aihen uwaye na da magaramba na ci gaba da harkata ta gona kenan aiki na ne yasa jama'a suka zaɓa su naɗa ni sarauniyar noma ba watan baya ba ne jama'a ce wata zaɓa ba wani wai a'a ni na ce na ina so a man sarauniyar noma ban taɓa sa ba ma a cikin kaina kenan jama'an nan su suka ga na cancanta a mun saboda ina aikin noma fiye da shekara 25 zuwa 30 ina aikin noma gona ɗaya ce kike noma babba haka gonakai ne gare ni da dama a guri-guri ba gona ɗaya ba ce akwai ƙanana kuma akwai manya to ta farko ma da ubana ya sai saida mini tana da wajen eka goma sha shida wadda na fara yi da ita kuma daga baya sai nake sayan na mutane makwabta in sun tashi su saida sai su mun magana sai in saya to da yake gonakan na mutanen ƙanana ne wasu ka ga abin gado ne wata ta yi eka wata ba ta yi ba wata kuma ta yi eka biyu wata duka dai kanana kuma he na samu a wannan ta babban tudu ta wajen mutum arba'in na hada ta guri daya. kuma akwai wata can ita ma ina ce mata ta dan malbela nake ce mata wadda ya sai damina su ma hallau in suka tashi hallau suna sai damina makwabta kuma akwai a gawuna ɗaya shi ma halau ubana sai da min tunda shi ma ya yi aikin noma ɗaya kuma na saya to dukkan su dai eka wajen ɗari nake noma to mata mun haji sarauniyar noman jihar da magaran kenan hajiya aishatu joel idan allah kai mu mako mai zuwa za mu ji irin abubuwan da take nomawa a gonakinta yanzu a madadin hajiya aishatu jowal sarauniyar noman jihar da da tamar abari wakiliyarmu a da wadda ta tattauna mana da ita da mai hada mana sauti julie leathers gresham ni ce taku halima jimarau daga nan birnin washington dc ke muku hatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai mun sake haduwa da ku nan gaba kaɗan cikin shirin yau da gobe shirin matasa wanda ni da jamila kabiru fage za mu gabatar muku.